تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختلفاتها وكل مختلفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الجمعة شرنا لديك رمضان كترانا لديك رسولة دي حدود ثلاثين دي دي لشاء دي لوتن تاك شكرا زام فكر آية تشرين لبيع تشرين لبيوء لصورة قؤال المرال إن شاء الله إن الذين يكفرون بآية إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بمعنى حقا ويقتضون الذين يعمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم إن الذين يكفرون بآيات الله لكن وانا بسكي كافر كما آيوه الله kristinin ba kuma suke kashe waɗanda ke umarni a yi adalci a cikin mutane ba bashir azabin alim sai muka albishir da wata azaba mai rasadi a ranar alkiyama أولئك الذين حفظت أعمالهم أولئك الذين حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم الناصرين أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة waɗannan su ne mutanen da ayyukansu suka bashi a nan duniya da kuma can alkiyama wa ma lahum kuma ba su da wasu masu taimaka wato abubuwa kamar uku ne waɗannan ayoyi suke karantar da mu na farko Allah madaukaki yana nuna mana mugun halin Yahudawa don ba wasu ake rufe da wannan magana ba ce Yahudu su ne suke kashe annabawan Allah su kashe malamai masu karantar da al'umma to Allah madaukaki yana nuna mana wato inda munin halin ba Yahudu ya kai sannan na biyu waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewar kuma da mai, masu karanta da addini suna da kima a wajen Allah madaukaki me yasa muka ce waɗannan ayoyi darasi ne gare mu game da martaba da malamai a wajen Allah saboda Allah ya haɗa bayanin malamai da annabawa a waje guda ayati الذين wa بآيات الله ويقتلون النبيين suke kashe annabawan Allah? bi ghairi haqqin Allah bai tsaya ba sai ya kara da waya fatuluna madina ya amuruna na qisti min Allah waɗanda suke kashe annabawa kuma suke kashe malamai masu wa'azi fa bashirhum bi azabin alim kai musu albishir da wata azaba mai radadi wannan babu shakka yana nuna maka cewa malamai suna da daraja a wajen Allah kamar abin da ake karantar da mu shine kisan annabin Allah da kisan malami matsayin su guda ne babu bambanci innan ladina yakfuruna bi ayati Allah kafin mutum ya kai ga kashe annabi dole ke bambana da imani shi yasa aka fara da maganar kafirci waɗanda suke kafirce ma ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi haqqin suke kashe annabawan Allah babu hakki a ce kafin a kashe annabi dole sai an bar imani sannan Allah madaukaki ya kawo magana ta uku akan kisan malamai wa ya kasu nuna yaqtuluna ya ya'muruna na qisti minan na? suna kashe mutane waɗanda suke umarni a yi adalci suwa ke umarni a yi adalci in ban da malamai Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim sai muka albishir da wata azaba ne da take a ranar alkiyama wannan hakika darasi ne gare mu kisan malami hakika babban laifi ne a wajen Allah da kisan malami da kisan annabin Allah matsayin su guda ne domin dukkan su masu isar da sakonnin Allah madaukaki ne malamai suna ce mana kai ma in ka lura da wannan yanzu babu annabawa tun da babu annabawa me za ka yi a ce kana kokarin faɗa da Allah bai wuce kashe malami abu na uku da muke fahimta shine wanda duk ya ɗauki siffofin nan akibar al'amarin ka ba ta kyau abubuwa uku Allah ya faɗa a wannan guri ce na farko ba bashirhum bi azabin alim kai musu albishir da wata azaba ya ragaɗi a ranar tashi kiyama na biyu Allah ya ce ya bata aikin su أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة عشان دمي kake annabin Allah. duk mai kokarin kashe malami wannan mutumin ko da musulmi ne aikin ya baci ulaika alladhina habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah aikin da suka yi na duniya ya baci na kiyama ma ya baci sannan abu na uku Allah yana toshe wa mutum kofar tuba shi yasa yace wa ma min nasirin da ba su samu wasu masu taimaka musu wato babu yadda za a yi ka kashe annabin Allah sannan ka samu wata damar tuba zai yi wuya ka kashe malami ka samu wata kofa ta tuba me yasa muka ce yahudawa ake nufi da wannan magana saboda ba a nan kaɗai Allah ya irinsa ba فدي سورة البقرة آية لها وإذ قلتم يا موسى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا فادع ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إن تدعوا مصرا فإن لكم ما فعلتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون idan ka duki 61 nan ma Allah madaukaki yayi magana akan waɗanda suka kashe annabawa da ake magana masu kashe annabawa sai aka kawo maganar annabi Musa alaihi salam da jama'arsa su waye jama'ar annabi Musa banda banu Isra'il don haka Allah ke faɗa a cikin wannan aya saboda rashin hankalinku wa ban alaihi zillat wal maskana Allah madaukaki ya dora musu wulakanci ya dora musu talauci wa ba'u bi ghadabin min Allah kuma suka jawo wani fushi na Allah ya dalilin da yasa Allah ya musu wannan hukunci an dora musu wulakanci sannan an dora mu bayahude talauci ga kuma fushin Allah dalilin da bi mun kano ya furu na bi Allah saboda sun kasance suna kafirce mu ayoyin Allah wa yaqtuluna na bi ghairi al suna kashe annabawan Allah ba tare da gaske wani haƙƙi ba dalilin haka yasa Allah ya dora musu wulakanci da talauci kuma ya dora musu fushinsa dalika jima'a su saboda saba saba umarnin Allah da suke wa kanu ya kuma sun kasance mutane ne wato masu ƙetare iyaka idan an ya musu iyaka ba su tsayawa sai sun ƙetare wannan dalili sa Allah ya musu wannan hukunci ya dora musu wulakanci ya dora musu talauci ka dawo suratu ala imran da muke ci aya ta biyu. nan ma za ka tarar yahudawa ne suka kashe annabawa kuma bayan sun kashe annabawa Allah madaukaki ya yi musu irin wannan hukunci yadda ya faɗa rasul basara annan ma ala imrana yake duribat alaihim dhillatu aina ma tuqifu duribat aina ma tuqifu illa bihablin min wa min وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله مدوكك يجي ضربت عليهم الذلة أن تورى مسكتكنشي على الدنيا Allah ya dora wannan hukunci akan Yahudawa wulakanci aina ma kuke ku duk inda aka same su zaka tarar da bayahudi a cikin wulakanci a kowane zamani Allah ce in ma ka ga bayahudi baya cikin wahala baya cikin kaskanci to illa bi hablin min babu mamaki sun samu wani taimako ne na Allah Allah ya kare su na dan wani lokaci wa hablin min ko ko ka duba da kyau zaka ga sun dogara ne da wata jama'a kuma wallahi yanda Allah ya faɗa haka sifar Yahudawa ne har yanzu kasar Yahudu ba ta tsayuwa sai da taimakon wata ƙasa a duniya da wannan ƙasar za ta janye tallafin da take ba wa Yahudawa da wannan kaskanci ya dawo kanta yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani in kaga suna zaune lafiya to illa bi habli min Allah wa habli min nas duba da kyau ko dai Allah ya dan kyale su ne na wani lokaci amma gaba kaɗan zai dawo da wannan kaskancin a kansu ko ko ka lura za ka ga ai sun ta'allaka ne sun dogara ne da wata ƙasa mai girma a duniya suna amfani da ƙarfinta suna samun kariya wa ba'u bi ghadabin min Allah sai riga sun jawo kansu wani fushi na Allah wa duribat alaihim al-maskana kuma Allah ya dora musu talauci aka bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah dalili saboda kawai sun kafirce ma ayoyin Allah wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqqin kuma suna kashe annabawan Allah babu haƙƙi ذلك بما عصوا wannan hukunci Allah ya yi musu ne saboda yawan su wa kanu ya tuna sun kasance mutane masu ƙetare dokar Allah ashe kashe annabin Allah ba karamin laifi ba ne sun riga sun jawo fushin Allah Allah mazaukaki tuni ya riga ya yi wannan hukunci a kansu ka duba suratul nisa'i ba laifi ɗaya suka yi har Allah ya yi fushi da su ba yace fa bima naqbihim ma naqbihim ma taqawm wa qafrihim bi a allahi wa yaqtuluna lam وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا kai idan ka ji an ce Allah wata hukunci irin wannan tsawo mamaki ga kamar ba a kyauta ba shi ne fa Allah ke maka bayani don ka gane ba ya hude ba karamin masharraci ba ne an daɗe ana fafatawa tsakaninsa da annabawa Allah ya turo annabin Allah su karyata ayi alkawari da su su warware fa bima naqbihim misaqahum saboda yawan warware alkawarin da suka yi tsakanin su da Allah wa kufrihim bi Allah kuma saboda kafircewa ayoyin Allah da suke yi a turo annabi su karyata su kafirce masa wa qatlihim al-anbiya a sannan da kisan annabawan ma da suke yi sai da aka kai lokacin da in ma Allah ya turo annabi sai su kashe wa qawlihim suna cewa qulubuna mulkun mu zukatan mu an riga aure da su duwani ilimi da dan adam zai samu mu samu dan haka ba mu bukatar sabon ilimi ya shiga zuciya in an turo annabi sai su yi kokarin kashe shi bal Allahu alaiha Allah yace a'a ai zukatan nasu ba wai sun cika ne da ilimi ba Allah ne ya kife bakin su Allah ne ya toshe zukatan nasu dalili da saboda yawan kafircin su fala yu'minuna illa qalila ka lura da kyau yahudawa ba su imani face kadan duk inda mutum ya kai ga wa'azinsa zai ka ji labarin da yahudi ya a addinin musulunci illa qalilan manzon Allah ke cewa da dai yahudawan nan Allah ya hukunta rahama gare su to da an samu da yawa sun karɓi addinin musulunci a zamaninsa har manzon Allah ya ba duniya mutum goma ake cewa Yahudawa wanda suka karbi musulunci a gaban manzon Allah ba su wuce mutum goma ba wannan maganar ibnu hajar ya yi bayani a kanta mai zarbi yake cewa abinda ake nufi shine malamai daga cikin su amma waɗanda suka musulunta yahudawa sun fi goma hakika har ma ya jera adadin su a cikin fatul bari Ba abin da Allah ke nuna maka shine an dade ana samu matsala tsakanin annabawa da yahudawa Allah ya turo musu annabin Allah su karyata a yi alkawari da su su warware su ma kashe annabin Allah din to bisa ga wannan dalili shi yasa Allah ya fushi da su ga rashin ladabi da suke ma Allah misali a suratu ala imrana da suke cewa wai Allah talaka ne laqad sami Allahu qawlan ladina laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna سنكتب ما قالوا وقتلهم ونقول ذوقوا عذاب الحريق لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء wai Allah ke cewa manzon da biyu quridullah qardan hasana wa zai ba mu rance sai suka ce ashe dai Allah mabukaci ne talaka ne wai wurin mu ma yake neman kuɗi ka duba rashin kunya irin wannan Shi ne Allah ya saukar da ake ce musu laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun Allah ya ji maganar waɗannan da suke cewa wai shi talaka ne wa nahnu ya mu ne mawadata sanaktubu ma qalu za mu rubuta abin da suka faɗa akwai ranar da za su haɗu da mu ai wa qatlahum al-anbiya bi ghairi haqqin da kashe annabawa da suke yi babu haƙƙi سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق za mu rubuta abubuwan da suka faɗa maganganu na rashin kunya sannan akwai abin da ma muka rubuta makakanninsu kashe annabawan don da suka yi wa naqulu a ranar tashin kiyama bayan mun karanta musu laifinsu sai mu ce musu ku ɗanɗana azabar gobara azabar wutar jahannama haka na a suratul bakara aya ta 91 nan ma Allah ya tabbatar mana yahudawa ne dai suka kashe annabawa wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qala lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina قالوا من بما يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم وربما تقتلون الأنبياء بغير حق قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله bayan bayyana annabi Muhammad kenan lokacin da manzon Allah ya zo idan aka ce to ga addini fa ya zo daga wajen Allah ku yi imani da abin da Allah ya saukar ku yi imani da alqur'ani ku yi imani da addinin musulunci kazu sai su ce nu'minu bima unzila alaina mun yi imani da littafin da aka saukar mana tuntuni wa yakfuruna bima wara'ahu suna kin duk wani littafin da ke bayan wannan Allah ya ce wa huwa al-haqqu al qur'anin da aka ce su bi shi gaskiya ne musaddiqan lima ma'ahum bai saba ma littafin da ke tare da su din ba littafin at-taura littafin al-qur'ani yana gaskanta bayanin da ke cikin littafin at-taura shine sai Allah ya ce to ka tambaye su in dai kuna da imani in dai imanin ku imanin gaskiya ne falima taqtuluna anbiya Allah dan me kuka kashe bawan Allah min qablu kafin zuwan annabi Muhammad in kuntum mu'minina in dai kun kasance masu imani da dai kuna da imani ba za ku kashe annabin Allah ba ta haka ake ba ku da imani shi yasa ake cewa ku karbi addinin annabi Muhammad su abu ne da ke bayyana karara Allah zamma alaihim wal aiba ala fi'lihim hadha yadullu ala umurin yadda Allah madaukaki ya koro ayoyi a cikin alkur'ani yana maganar siffar yahuda ba za ka taɓa samun ta al'ummar da aka yi bayanin ta kashe annabin Allah ba kamar bayanin da za ka san akan banu isra'ila sun yi kisan annabawa a dalilin haka yasa Allah madaukaki ya ɗora hukunci mai tsanani in ka bi ayoyin nan za ka tarar Allah ke cewa turibat alaihi muzillat wal maskada Allah madaukaki ya dora ma yahudawa wulakanci ya dora musu talauci aina ma suqifu duk inda aka same su za a tarar da su da wannan siffa za ka tarar da cewa Allah ya ce tsaba Allahu ala qulubihim Allah ya toshe zukatansu zaka tarar da cewa Allah ya ce wa ba'u bi ghadabin min Allah sun jawo wani fushin Allah ka samu Allah ya ce wa habitat a'maluhum Allah ya bata su sannan zaka samu Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim kai musu albishir da azaba mai radadi wa naqulu zuqu azabal harim za mu ce musu ku tsantsana azabar gobara azabar wutan jahannama dalili saboda kawai sun kashe annabawan Allah abin lura laisa hukumu khasun bihim wanda hukunci da Allah ya bai banta ga Yahudawa kadai ba bai ke banta Yahudawa su kadai ba don haka duba inda muka dauko ta suratu ala imran aya ta 21 innal ladina yakfuruna bi ayati Allah waɗanda suke kafirce mu ayoyin Allah an kira sunan yahudu Allah da ya bayyana siffa duk wanda siffan nan ta dace da shi to da shi ake nufi wanda ke kafirce mu ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina suke kashe annabawan Allah bi gairi haqqin babu haƙƙi wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas waɗanda suke kashe malamai masu wa'azi masu karantar da addini masu umarni da a da adalci a doron ƙasa Allah ya faɗi siffar ne gaba ɗaya sai ce fa bashirhum bi azabin alim kai musu albishir da wata azaba mai radadi a ranar tashi kiyama ashe wannan yana nuna cewa siffa ce ta yahudawa da kuma duk wanda ya ɗauke ta sannan wannan yana gwada mana cewa Tun da annabawa sun riga sun tafi babu waɗanda yahudawa suka sa a gaba banda masu gadon annabawa su ne malamai don manzon Allah ya ce al'ulama'u warasatul anbiya da babu annabawa waye ba yahude ya sa a gaba wanda ke kokarin ya ga ya kashe to shi yasa Allah ya hada magana wuri biyu domin Allah ya sanya za a kawo ga wani zamani wanda annabawa za su kare amma masu wa'azi kuma suna nan shi yasa aka hada magana wuri guda da wanda ya kashe annabin Allah da wanda ya kashe malami su guda ne a wajen Allah domin aikin su guda ne dukkan su isar da sakon Allah suke manzon Allah ya ce ballighu anni ku isar min sakon nan shi ya riga ya ba duniya don haka in ka duba littafin al na al-imamu shafi'i yake bayanin cewa duk mutumin da ya tsaya zai ma jama'a wa'azi to ya tabbata kujeran nan da yake kai yana zaune kujera ce ta annabi muhammad sai ya kiyaye magana da za ta fito bakinsa domin manzon Allah ya ce al'ulama warasatul anbiya malamai suke gadon annabawa za a kai lokacin da babu annabi a duniya sai malami yadda manzon Allah ya ce ni ne annabin karshe babu wani annabi da zai zo a bayana to su waye za su ci gaba da isar da sakonnin Allah su ne malamai don haka sai Allah ya haɗa maganar wuri guda domin wanda ya kashe annabi da wanda ya kashe malami manufarsu guda ce ita ce hana addini tabbata a doron ƙasa إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس aka haɗa maganar wuri guda wallahi makomarsu guda ce da wanda ya kashe annabi da wanda ya kashe malami babu bambanci a wajen Allah